الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد wannan درس من الناس kenan na kirgar ta rushe saboda dogon fashi dogon hutu kai ba dogon fashi ba 28 darasi na 28 gaskiya muna tsawaita kamata a ce yanzu darasi na goma sha uku ne ko sha hudu a yanda na ga waɗansu malamai sun yi sharhin littafin kamata a ce wannan darasi na goma sha uku ne ko na sha hudu to almuhim <clears throat> insha Allah za mu ci gaba za mu yi kokari ya zamanto abin da ya saura a cikin littafin nan musamman muka zo wajen abin da ya danganci aljarh wa ta'dil za mu yi shi cikin gaggawa insha saboda mun gama wannan littafin su nake musanya dawabit aljarh wa ta'dil wanda za mu yi karatun sa bit tafsil saboda haka aljarh wa ta'dil da ke cikin wannan littafin a cikin gaggawa za mu wuce shi haka nan ma sauran darussan Allah ya yanzu dai karatun zai dan zamanto a dan gurguje kadan dan mu samu a kammala wannan littafi mai albarka Allah ya sanya mana amfani a cikinsa a ana muka tsaya al'asbabul hamilatu al wadda hmm. yau 19 ko ga watan muharram mu a littafin mu kenan amma a littafin yadda kuka yi ashura yau ashirin نعم آه wanda ya dace da nawa kenan bakwai bakwai ga watan biyu to قال الإمام الحافظ رحمه الله والحامل للواضع على الوضع إما عدم الدين كالزنادقة walhamil abinda yake sanya alhamil huwa alba'id huwa sabab ma hamalaka an tasna'a hadha me yasa kai abu kaza wato ma'ana alhamil ai asbab ko alba'id abinda ya sanya ya abinda ya sanya alwadi yake yin alwad'u mai kirkiro ma annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya a riwaya abinda yake sanya shi ke wannan mummunar al'ada menene yasa me yasa shi yake irin wannan jur'a akan Allah har ya je karya ga annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ga wa'id da annabi sallallahu alaihi wasallam yace man kadaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar bayan kuma ga abin da muka gani na halin sahabbai sukan zauna lokaci mai tsawo ba su ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba tsoron kada su kuskure kuskuren ya zamanto wannan wa'idi din ya same su wannan ban tsoro wannan narkon azaban ya same su kama sai gashi aka samu waɗansu mutane da ƙarfin hali su da gangan ma suke kirkiro ƙaryar to me yasa aka samu alwad'u fil hadith me yasa aka samu alwad'u fil hadith to na farko alhaji yace imma adamuddin ko dai rashin addini in aka ce mutum ba shi da addini kuwa ba shi da wani ba shi da wani wazi ba shi da abin da zai hana shi abin da ya ga dama komai sai yayi a ta man ittakhadha ilahahu hawa wanda ba shi da addini shine wanda ya dauki ubangijinsa shine san ransa to kaga komai zai iya yi mm, to shin an samu waɗanda yake wannan sababin ya sanya su suka yi wad'u fil hadith alhafiz ya ce kwarai an samu ga su sune az-zanadiqa az-zanadiqa jam'u zindiq az-zindiq asali kalma ce farisiya da wanda abin da ya istiqrari cikin ma'anarsa shine alladina yuzhiruna islam wa yubtinuna kufr masu bayyana musulunci amma a cikin zuciyarsu sun boye kafirci an ce daga zindin ne kalma ce farisiya ma'anarta a lugal farisiya zindin ai dinul mar'a addinin mace wannan saboda rashin mace ba ta da kima a wajen 'yan farisa saboda haka suna gani addininta da rashin addini duk ɗaya ne saboda haka sai aka kira zindig zindig saboda yana da addinin ko ba shi da addini duk ɗaya ne waɗansu kuma suka ce ma'anar a ishtiqaqinta daga azan a lugal farisiya ma'anar ta tawili wato to mai alakarsa da ma'anar zindiki a cikin shari'a shine wato zindiki yana yin tawilin alkur'ani da sunna sabanin abin da suke akai masu fassara alkur'ani da sunna domin su ɗauke mutane daga alkur'ani da sunna din ala'ayyar halin abin da dai malaman shari'a suka tabbata akai kai wajen ma'anar zindiki shine wanda yake bayyana kafirci a wanda yake bayyana musulunci ya ɓoye kafirci a cikin zuciyarsa to waɗannan zanadiƙa su ne wato waɗanda suke a munafukai kenan wanda suka ce sun musulunta amma a gaskiya ba su musulunta ba to su ne farkon waɗanda sun yi wada'ul ulhadith domin na farko don su ɓata addini su ɓata addini ya zamanto addinin ba shi ake yi ba tunda su ba addinin suke so ba a canza wa mutane addininsu na biyu a ɗauke mutane daga addinin musulunci ɗin a faɗa abin da yake wanda duk ya ji shi aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zai raina magana. ce ta yaya za a yi a ce annabin gaskiya shine zai faɗi wannan magana? in ku har kaga ya faɗi wannan magana kenan ya zama to ba annabin gaskiya ba to raka sababin dalili a abin nan guda biyu suka ɗauka manufarsu guda biyu ce wajen wannan in ma dai su canza addinin a ba mutane a halatta musu haram a haramta musu halal kamar yadda waninsu yake cewa na kirkiro muku hadisai wajen dubu hudu na halatta muku halal na halatta muku haram na haramta muku halal na sa kukun ya azumi ranar da ba ranar azuminku ba na sa kukun karya azumi a ranar azuminku wato ya kawo abubuwa na hukunce hukunce da za su bata azumi bayan kuma azumi sahihi ne da kuma za su saka kai azumi bayan kuma a lokacin da za ka yi azumin ba sahihi ba a wannan shi yana daga cikin ko kuma domin su faɗa abin da yake hankali kansa ba zai ɗauke shi ba domin su kori mutane daga addinin musulunci kamar yadda suka ruwaito wani hadith yana nan a cikin almaudu'at na ibn al-jawzi a da wani ya wai aka ci aka ruwaito daga abu huraira cewa wani mutum ya zo ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulallah mimma rabbuna mimma rabbuna ubangijinmu daga meye daga meye shi sai ya ce min in marur la min ardin wala min la min al-ardi wala min as-sama khalaqa al-khayl fa ajraha fa فخلق نفسه من عرقها wato daga wani ruwa ne mai wucewa ba na sama ba ba na ƙasa ba ba a sama yake ba ba daga sama ba ba daga ƙasa ba ya halicci a dawaki alkhail sai sa su suka yi sukuwa da suka yi sukuwa sai suka yi gumi sai ya halicci kansa daga gumin wannan dawakin kaga wannan tanaqub ne ta yaya zai halitta abin nan a dawakin sannan kuma ya halicci kansa daga gumin dawakin to irin wannan don su nuna cewa a kun gani malaman hadithi ga irin hadithan da suke ruwaito muku wannan ne za ku ce za ku dogara da su a kan cewa wai sun zo muku da abin da za ku bar hankalinku ku zo ku bi shi sai su kori mutane daga addini to irin waɗannan hadisai da zanadiƙa suka ruwaito suna nan amma kamar yadda malaman hadisi suka yi kokari sun tattara su sun tace su kuma daga cikin shugaban daga cikin sarakunan musulunci kamar yadda nake kawo muku kissan Khalid ibn Abdullahi Qasri na Khurasan ya sunnata kyakkyawar sunna dangane da irin waɗannan masu yaki da addini waɗannan zindiƙai kan su kan sakali ranar idi ya sara wuyan ja'ad ibn dirham wanda yake inkarin sifofin Allah da sunayensa saboda haka ya sunnata wannan sunna ga sarakunan musulunci masu adalci cewa duk wanda ya tashi yake so ya bata addini maganinsa a kashe shi a lokacin almahadi an taba kama wani zindiki za a kashe shi saboda ya kirkiro hadisan karya sai ya ce yau in kuma kashe ni ai ba wani abu hadisai nawa ne ga suna ta yawo a harsunan mutane na karya na yi su sai ya ce a abin nan shine yake masa maganarsa ya yace aina laka ya abdu min jihabiza abi ishaq al-fazari wa abdullah ibn al-mubarak yunakhilunaha nakhla yace ina baka da labarin gagaruman bijiman malamai abu ishaq al-fazari da abdullahi ibn al-mubarak wannan su daga cikin a tabakan malaman imam ahmad ibn hanbal cikin almajiran fiye sauri yake cewa baka da labarin za su tankaɗe da rairaya su tace gaskiyar su watsar da karyar kuma abin da ya faru kenan domin dai waɗannan hadisai ba su ɓata addinin musulunci ba bal sai dai suka bayyana zindiƙancin zindiƙai domin malaman hadisi sun tattare sun tace malamai masu riwayar sun tace wato mutanen da suka da aka san su da yin karya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko sau ɗaya mutumin ya taɓa karya, ko bisa kuskure ne sun rubuta shi na ambata muku littafi da ya tara sunayen masu alwad ofil hadith wa zai tuna sunansa a ina in kana so ka san alwadda'un a ina za ka same su wani littafi za ka nema na ma'aran ma a almawdu'atul kubra ahadith din ne eh arwat na son daga cikin kutubur rijal wanda za su bayyana su ce wani su ce wannan mai wannan wadda hada wannan kazzab yada'ul hadith yarwi al-maqlubat anil asbat na'am addu'afa wal matrukun na ibn al-jawzi ya ɗaya daga cikin masadir din na'am mizanul itidal ahsan yana daga cikin masadir ɗin littafin da aka keɓance dan wadda'un fibt ibn al ya rubuta littafinsa al-kashf al-hasif fi bi hmm? wad'i al-hadith al-kashf في من رمي بالوضع في الحديث أو بوضع الحديث سبط ابن العجمي sabakan almajiran ibn hajar al-asqalani ya shi ya tara wannan ya bi bi mizanul itidal da al-mawdu'at da al na ibn hibban da kuma al-jarh wa ta'dil na ibn abi hatim ya fitar da sunayen duk waɗanda aka tuhumce su da yin ƙarya sawa'un saboda zandaka kuma ba da saboda zandaka din ba saboda ka kaga hadisan su maqsudin zanadiqa bayan sun yi wada'ul hadith kuma su sanya wa mutane shakka a cikin hadisai sahihai da aka zo aka kama su sai suka ce kunga idan abin nan mun hadisan suna nan da yawa mun baza su so da ka ta hadisi sahihi din ma in baka sani ba sai ka ce a wata kila fa yana daga cikin na karya. to amma shine malaman hadisi suka yi maganin wannan ƙaryar da kuma abin nan a umara na musulunci suka ce akwai malamai da za su tace gaskiya daga karya. to ɗaya daga cikin asbab ɗin da ya sa kenan aka yi alwadu fil hadith azzandaka zanadiqa su ne wanda suke nufin su yaki addinin musulunci domin addinin musulunci tun da ya taso sun san cewa addinin musulunci ba za a yi rinjaye a kansa a fagen fama ba ya rusa daular farisa ya rusa daular rom a syria ya rusa daular kibtsawa a misra sai kuma daɗa yatsuwa yake yi sun san a fagen fama ba za a rusa addinin musulunci ba yaya za a gama da musulmi shine a canza musu addinin nasu a yaƙe su ta ciki a yi musu zagon ƙasa to a ɗaya daga cikin hanyoyin zagon ƙasa shine ta hanyar ƙirƙiro hadisan ƙarya wanda zanadiqa suka yi aw ghalabatil jahal ko kuma wato jahilci mai yawa rinja jahilci ya zamanto ya fi ilimin mutum abinda ya sani abinda bai sani ba shine yafi abinda ya sani yawa wato jahilci yakan sanya mutum ya je ya kirkiro ma annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya ka ba'dil muta'abbidin kamar waɗansu masu son ibada masu yawan bauta saboda jahilci da rashin sanin sunna sai su rinka yin alwabu ta yaya take wad'ul hadith almuta'abbidun fuska biyu fuska ta farko ta neman lada suna ganin su kyautatawa suke yi dan neman lada sai su kirkiro ma sallallahu alaihi wasallam ƙarya kamar yadda aka ruwaito a wannan Nuh ibn Abi Maryam wani shahararren wadda ne wanda ya shi ake tuhuma da cewa ya kirkiro wannan nushar fada'ilul Qur'an da ake ruwaitowa daga Ali ibn Abi Talib man qara surata kaza falahu kaza man qara tun daga bakara hannati kowace sura akwai ladanta nusa ce makaryaciya ta ƙarya ce da aka tambaye shi me yasa kai wannan sai ya ce ai ya ga mutane sun ɗauke abin nan sun kau da kai daga alkur'ani saboda haka sai ya rubuta musu wannan domin ya zamanto tokan cewa sun dawo ga alkur'ani haka zalika wani akwai ma hadithin ubai ibn ka'ab shi ma yana da shi ma ibn jawziya kawo shi a cikin mawdu'at shi ma na fada'ilul qur'ani wannan ɗaya daga cikin almajiran ibrahim eh, eh, sufyanu tauri mu'ammal ibn isma'il da ya ji hadisin sai ya tambayi wanda ya gaya masa ina ka ji wannan hadisin ya ce wani malami ne a mada'in ya ce yana nan da rije ka same shi ya je mada'in ya ce masa ina ka ji wannan hadisin ya ce wanda ya gaya min yana gari kaza wasis ya tafi can ya ce ina ka ji wannan hadisin ya ce wanda ya gaya min yana basra ka gangara ka gangara basra ya ce a'a ai ka koma can sama abadan ka je za ka samu wanda ya gaya min da ya je can sai aka nuna masa wani gida sai ya je ya ga almutasawwifa sufaye masu sanya asu tun a wancan lokacin akwai masu abin masu sufanci ya gansu da wani shehi a gabansu ya ce musu ku karanta kaza sai su karanta kaza ku karanta kaza sai aka tambaye shi hadisin fada'ilul qur'an sai ce eh abin nan a wannan hadisi mun ga mutane sun raja a kan littafan abu hanifa da magazi na ibn ishaq sun ba alkur'ani saboda haka sai muka sanya sai muka kawo musu wannan hadisin wannan ya sanya su su dawo ga alkur'ani ya kace ai wannan ƙarya kake ma annabi sallallahu alaihi wasallam in aka ga musu wannan hujja sai su ce nahnu la nukazzibu alaihi la nakzibu alaihi inma nakzibu lahu eh? la nakzibu alaihi inma nakzibu lahu ai ba wai ƙarya muke yi ba wai mummunan ƙarya muke yi a kansa ba a amu ƙaryar da muke yi domin taimakonsa ce suka ce abinda ake nufi da man kaza ba alayya muta'ammidan abinda ake nufi ka ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam sahir ko majnun shine kai ma annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya ko kuma kai ƙarya dan ka bata addinin sa amma dan kai ƙarya dan ka gyara addinin sa wannan ba ƙarya kai wannan babu laifi a cikin wannan su fahimta su kenan wannan hadisin kaga wannan jahilci ne shine galabatul jahal to <clears throat> irin hadisan da suka zo a cikin fada'ilul qur'an da kuma irin fada'ilus salawat duk suna daga cikin wannan ina tuna ina kyauta zaton kunji abin nan cikin azumi din nan wani da ya zo cikin karatun gidan rediyo ya zo ya kawo littafin nan na sallolin da ake cikin jararen ramadan yau sallah raka'a kaza mm, wanda ya karanta kaza yana da kaza aka ce masa ce karka saurari kuma wani ya ce wai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ƙarya ana ce maka annabi ya ce ka yadda kawai karka wani karka yadda ma wani ya ga maka wai wai ƙarya ne ana ga maka annabi ya ce ka yadda dan an ce a cikin wata wadan sallolin hadda wanda yayi ta zai zai samu ladan annabi 70 to ba ma kai wannan ba akwai sallah da ake akwai salloli da ake akwai sallar ranaku sallolin ranaku duk suna cikin kitabul mawdu'at akwai sallar ranar asabar Hmm? ko abu mamaki na sallar ranar asabar wai sai aka ce sallar raka a hudu ce a karanta fatiha da kulli ayyul kafirun kafa hudu da kulli wallahu ahad kafa hudu an gama a karanta ayatul kursi wai ladan da za a ba mutum iya adadin yahudawa ba yahude namiji da ba yahude na mace iya su to Allah zai baka lada kuma iya adadin yahudawa Allah zai abin nan zai abin nan zai gina maka gidaje a cikin aljanna iya adadin kowane yahudu to me ka gani wato da gani ma ka ga makiyin Allah ya hada asabar da yahudu me ya amfanin a ce maka za a baka da adadin yahudawa adadin ba yahude namiji da ba yahude mace hmm? me ya amfanin a ce za a baka da irin wannan to duk irin waɗannan hadisai din suna nan waɗanda suke masu son ibada su ne suka kirkiro su domin su ana su tunanin su gwaitar da mutane wajen bautar Allah amma ba san cewa ba a bauta ma Allah ba sai da abin da Allah ya so kuma wannan ba daidai bane a ce nahnu la nakzibu alaihi inna ma nakzibu lahu wannan duk wanda ya kirkira ma annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya wanda ya faɗa abin da bai faɗa ba lugatan ya tabbata cewa ya yi masa karya, ya faɗa abin da bai ce ba ko da yana nufin maslaha ne kuma maslaha a antum a'lamu amillah kai ne ka san yadda za a bauta ma Allah me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam bai faɗa ba fuska ta farko kenan fuska ta biyu da masu ibada suke yin wadu'u abin nan galabatul jahal wannan kun galabatul jahal ne na masu ibada ko jahilcin su da sanin matsayin sunna yasa suka kirkira karya na biyu jahilcin da abin da yasa suka kirkira karya. ta fuskar yawan jahilcin nasu da yawan ibadar tasu shine sun kasa kiyaye su ba su haddace sunna ba shi yasa aka rawaito da yawa daga cikin malaman hadisi suke cewa ba mu taba ganin salihan mutane suna karya ba fiye da yadda suke wajen riwayar hadisi saboda sun shagaltu da yawan ibada ba sa komawa su karanta su na ilimi su karanta riwayoyinsu su inganta riwayarsu su kiyaye ta su zabdinta, domin in sun ruwaito kasu kuskure sai in sun tashi ruwayar hadisi sai su faɗi abinda annabi sallallahu alaihi wasallam bai faɗa ba to kaga in suka faɗi wannan sun yi alwad'u fil hadith amma ba amdan ba khata'an hadisin su mawdu' ne hadisin su mawdu' ne tunda za ka cewa su iya kawo za su kawo hadisi wanda yake mukhalifun lil uqul wataƙila malai ba za su tashi mawdu ba su kira shi munkar amma sa nufin ma'anan munkar din ai khata wato kuskure ne annabi sallallahu alaihi wasallam bai faɗe shi a haka ba to wannan kun ga jahilcin masu bauta ta fuska biyu sanya su ka rinka kirkiro ma annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya na uku aw fardul asabiya ka ba'd al muqallidin ko tsananin asabiya asabiyanci al shi shine alhamiya, wato abin nan a ya zamanto kan cewar kishi kai kishin wani saboda cewa kun haɗa jinsi da shi ko kun haɗa launi da shi ko kun haɗa ra'ayi da shi ko kun haɗa wani abu dai wanda yake ya haɗa ku kuka zamanto ɗaya ya zamanto za ka kare shi don saboda wannan za kuma ka yi faɗa da wanda ya faɗa da shi to wannan babul al-muqallidin masu taqlidi a taqlid shine ka bin maganar mutum ba tare da kasan dalilinsa ba ya taqlidi ya sanya su sun kirkiro ma annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya waɗansu suna cewa wannan wannan madahib abin nan a a a a a ikhtilaful mazahib sawa'un a aqida kamar yanda masu yin tsananin asabiya ga sayyidina ali suka yi yan shi'a su ne farko ma wanda suka fara kirkiro hadisan ƙarya sun kirkiro hadisan ƙarya ta fuska da yawa na farko su nuna falalar ali tunda mazhabar shi'a an gina ta ne a kan cewa afdalun nasi ba'da nabi sallallahu alaihi wasallam ali sannan na biyu kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wasiya ga ali ya zamanto shine khalifa sannan kuma bayan ali khalifanci na al'umma zai zamanto a hannun 'ya'yansa har duniya ta tashi to dukkan waɗannan daga cikin usul nasu suna in suka duba ba su samu dalili daga cikin alkur'ani wasu sunna sahiha ba to sai su kirkiro hadisi kamar yadda aka ruwaito daga dayawa daga waɗansu daga cikin malaman hadith a irin su abdullahi ibn lahi'a duk da yake mutakallam fihi amma malamin hadith ne babba yake cewa ya taɓa haɗuwa da wani ɗan bida'a yake ce masa inna haza din yake ce masa inna haza al'ilm din فانظروا amman تأخذون دينكم fa كنا kunna هوينا أمرا صيرناه حديثا yake cewa ku lura fa wannan ilimin da kuke gani addini ne don harka ku kula da wanda za ku ɗauki addinin ilimi daga wajensa domin wanda ga cikin 'yan bida'a domin yana cewa mu 'yan bida'a yake cewa su 'yan bida'a sun kasance idan suka idan suka idan ya zama to ra'ayinsu ya tafi akan wani abu sai su mayar da wannan abin hadisi akwai misali da dama kamar a yan yan murji a abin yan kadariya suke cewa ranar alkiyama Allah zai zo ya ce duk wanda duk wanda bai zargi Allah da zunubinsa ba bai ce Allah ne ya sanya shi zunubi ba to ya shiga aljanna me fike nufi me fike nufi man lam yadhumma Allah bi dhanbihi falyadkhul al-janna liyadkhul al aljanna liyadkhul al-janna kullu man lam yadhumma Allah laha bi dhanbihi wato wanda bai yadda wanda yace abin nan wanda bai yadda da khalq af'al al-ibad ba bai yadda cewa Allah yana cewa wanda duk wanda bai yadda cewa Allah yana halittar ayyuka ba waye wanda bai yadda cewa Allah yana halittar ayyukan bayi ba waye bai yadda da wannan ba wallahu khalaqakum wama ta'malun ko hmm? af'alul ibad makhluqatun lillah hmm? su waye bai yadda da wannan ba eh alqadariyya alqadariyya eh, da mu'tazila da shi'a duk dai akan manhajin qadariyya suke to wannan hadisi ne mawzo yan murji'a su masu ƙirƙiro nasu kowa sai ga abin nan ba waɗanda daga cikin ahalul ahwa wanda ba su ƙirƙiro ba sa ƙirƙiro hadisai hadisan da za su tabbatar da mazhabar su kuma su rushe mazhabar wanda yake ba a kan ra'ayinsu ba kamar yadda yan shi'a suka ƙirƙiro hadisai na aibata sahabbai suka ƙirƙiri cewa sayyidina umar ya danna fatima da kofa har ya sanya ta ta yi ya ɗauko igiya ya ɗaura masa yi ali ya ja shi yana jansa fatima na binsa tana kuka da hassan da husaini suna kuka don allah ka rufa masa asiri ka kyale shi hmm? shi kuma yana jansa da un duk wannan duk suka kirkiri duk irin wannan tatsuniyoyin sun kirkiro su eh, eh to ai ka san da yake a toshewar basira <laughs> haka kamar yadda yan wanda kawai daga cikin yan bid'a ba a san su da kirkiro hadisan ƙarya ba al-khawarij khawarijawa domin al-khawarij su aslan ba su zama da sunnar ba su aslan ba su da sunnar ba su qur'ani kawai dan haka ba sa buƙatar ce za su kafa hujja daga sunna kuma su suna ganin ƙarya kafirci ne ƙarya wanda ya ƙarya eh, zai dawama a cikin wuta duk wanda ya kabira daga cikin kaba'ir zai dawama a cikin wuta da haka ba su halatta ma kansu yin karya ba shi yasa aka rawaito da yawa daga cikin malaman hadisai kamar irin Abu Dawud da yake cewa laysa fi ahli al-ahwa asah laysa fi ahli al-ahwa asahhu hadithan min min al-khawarij haka ma Sheikh Islam Ibn Taymiyyah yake cewa a cikin Minhajus Sunna yake cewa wal abin wal khawarij wa in kanu sharran minkum yake ce marafida wa in kanu sharran minkum illa annahum kanu asdaqa lahjatan fil hadith duk da yake sun fi ku lalacewa sun fi ku ɓaci ike ce a domin su kawari jawa annabta alaihi wasallam ya ce yan min minar din kama yan eh, kama yamruqu minar min ar-ramiya yace amma su sun fi ku gaskiya wajen riwayar hadisi ba sa ƙarya ba sa ƙarya shi yasa ba za in ka duba cikin littafan kutubu a abin nan a kutubul majruhin min ar-ruwat da wanda suke riwayar da irin su mizan al-i'tidal ba za ka ga ana ba za ka ga a cikin wadda'un ana samun daga cikin khawarijawa ba sai dai cikin shi'a da sauran 'yan ahlul ahwa wa haka zalika kamar wannan asabiyar akwai asabiyar mazahibul fiqhiyya kamar yadda wani ya ruwaito cewa yakunu fi ummati rajulun yuqalu lahu abu hanifa huwa siraju ummati eh, za a samu wani mutum a cikin al'ummata ana ce masa abu hanifa shine fitilar al'ummata kuma sai suka ruwaito bil azmin zalik sayakunu fi ummati rajulun huwa adarru ala ummati min iblis ismuhu muhammad ibn eh, muhammad ibn idris ash-shafi'i za a samu wani mutum sunansa muhammad ibn idris ash-shafi'i ya fi cuta ga al'umma ta bisa ya fi iblis cutarwa ga al'umma ta to duk wannan asaliya ce take sanyawa ake yi don kawai wato idan ka zo kana don saboda ka ka turmuza hancin abokin hamayyarka wanda bai da ra'ayinka ba sai ka kawo masa sai ka sai waɗanda marasa addini sai su kirkiro hadisan ƙarya haka wannan asabiyar kamar ta kasance a cikin mazahibul fiqh ta kasance ma a cikin abin nan a cikin shu'ub cikin shu'ub wal qaba'il kabilanci kamar yadda suke cewa inna allaha idza radiya eh, anzala al wahya bil farisiyya wa idza ghadiba anzala al-wahya bil arabiyya in Allah yayi in Allah yayi yayi in Allah yayi fushi in Allah ya yarda in Allah yana ya cikin in Allah yarda sai ya saukar da wahayi da farisanci in kuma Allah ya fushi sai ya saukar da wahayi da arabiya kuma suka ce abin nan yaren ahlul janna arabiya ce waɗansu kuma suka rawaito wannan yaren yan wuta kuwa farisanci abin nan farisiya suka ce bakin mutum kuma abin nan arrajulul aswad li batnihi wa li farjihi wai tun ce haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace yana rayuwa ne kawai dan cikin sa dan dan farjin sa <laughs> ah shi wannan ba shine a gaban sa ba shi ba abin da ya sani a wata riwayar ma aka ce abin nan la khaira fil habasha al habashi idza jaa sarqa wa idza shabi'a zana babu wani alkhairi a cikin bakin fata in ya yunwa barawo ne in yi ji yunwa in yunwa ta ita ishe shi barawo ne in yi ya koshi mazinaci to yanzu ka ce yanzu ina wannan da yake cewa daga an ce maka annabi ya faɗa abu kawai kai gum yanzu sai ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ka saboda ka kai kai ai bakin fata ne baka da wani alkhairi kenan mal'uni ne kai kuma a ce wai annabi ne ya faɗa kuma an ce karka tambaya karka ce me ne yasa an ce annabi ya faɗa kawai ka yarda shi ma ya cikin littafi yake har isnadi ma za a kawo maka aw i hawa ba'd ar-ru'asa daga cikin sababi na hudu shine bin san ran waɗansu shugabanni kamar wanda suke neman samun kusanci wajen sarakuna kamar yadda aka ruwaito Ghiyas ibn Ibrahim yayi da ya je wajen Al-Mahdi ya shi da tattabara yana wasa da ita sai ya kawo isnadin Abi Huraira na sabaq la sabaqa illa fi huffin aw aw hasirin sai ya kara aw janah ba a yin wato abin nan tsere sai da abin da yake yana da kofato ko yana da hufi shine raƙumi kenan ko kuma kibiya ko kuma yana da fuka-fiki wannan ƙarin fuka-fiki ɗin ƙarin sa ne tunda a hadisin kamar yadda yake a cikin sunna a sahiha a cikin kutubu sunna shine la sabqa illa fi hufin aw hafir aw nasl haka yake abubuwan nan guda uku to shi sai ya ƙara jana dan ya ga almahadi yana wato don ya ce masa ai wannan ma wasan da kake shi ma sunna ta zo da shi hmm. kun san irin wannan malaman muna da su nan duk da yake dai yanzu ba su kai kacin su kai bacin sunna din ba ko kuma da saboda ba su da isnadi ne da suna da isnadi wata kila da sun yi sai su dan a ba su ne dan a ba su yan kwabbai to wannan yana <clears throat> daga cikin sabubba awul igrab li qasd al-ishtihar ko kuma dan yayi igrab dan ya kawo wani abu bako wanda ba a san shi ba li ishtihar dan ya samu shuhura hadisi ne an san shi da riwayar Abdullahi ibn Dinar an ibn Umar sai ya kawo shi da wani isnadi an Aisha radiyallahu anha ku duk kullu wahid fi duniya haka yake faɗa Abdullahi ibn Dinar an ibn Umar amma shi sai ya zo ya kawo isnadi Urwa ibn Zubair an Aisha a ina ka samu wannan ai wannan sai masu abin nan sai masu dogon rihla masu gabas da yamma kudu da arewa don neman ilimi sai ya kawo isnadi garibi kuma ƙarya yi rakkaba shi yayi kirkiro shi yayi wannan shi ma kaga dai <clears throat> abin nan zai iya zamantowa cewa matanin sahihi ne amma sai ya kawo masa isnadi wanda yake ba nasa ba shi ma wani yana daga cikin alwado wajen malaman hadisi duk da yake bai kai kamar lalacewarsa bai kai kamar wanda ya kirkiro matani ya jingina ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ƙaryarsa a cikin isnadi ne wannan akhaf amruhu akhaf <clears throat> wa kullu dhalika haramun bi ijma'i man yu'taddu bihi dukkan wannan ayyukan dukkan nau'in wannan sawa'un kayi ne dan qillatud din ko dan ibada ko dan asabiya ko ma dan wani dalili ne haram la ya yajuz bi ijma'i man yu'taddu bihi da ijma'in duk wanda ake itidari da shi ake kirga shi a cikin malamai wanda in za yi ijma'i ba ijma'i sai da su wato bi ma'ana za ka iya samun wanda ya saba amma wanda ya saba la yu'taddu bihi ba ruwanmu da shi bai kai cikin wanda yake za a ce ma ana neman ra'ayinsa ba don a ce an yi ijma'i hmm? yanzu za a yi ijma'i yanzu sai a ce sai an ji ra'ayin malaman shi'a in za a yi ijima'i? ba a taɓa samun ijima'i ba kenan Ijima'u man yu'taddu bihi ko kuma <clears throat> a cikin matsalar ta yi ya zama ta wani malami ya saba amma sabaninsa la yu'taddu bihi don ya yi karo da nasu malami zai zama to wanda ake daji da shi wannan ɗan istidraji ne kan dangane da batun ijima. malami zai iya zama wanda ake daji da shi an yadda da shi malami ne amma saɓaninsa ba za a durar da shi ba saboda saɓani idan saɓanin ya zamanto ya saba ya tabbata cewa kuskure ne wannan malami ne yanzu kamar saɓanin ibn abbas wajen nikahul muta'a ibn abbas hayyar rasu yana kan nikahul muta'a cewa halal ne yu'taddu an ana dadi da wannan saɓani hikayen ijma'i ake yi domin ya tabbata cewa ibn abbas ya saba ingantacciyar sunna ko inkarin inkarinsa inkarinsa gariban nasi'a a inkarinsa abin halattawarsa gariban fadl ya ce shi ribar da aka haramta kawai ribar nasa ce kawai amma ribar fadl halal ana kula da cewa wannan aiki ka gama matsalar ma babu ijima'i ba wanda zai faɗa maka haka cewa ribar fadl matsala ce filafiya ba ba ce Sauraka ba koyaushe ne malami ko ya kai matsayin da za a kula da shi za a kuma a kula da saɓanin da ya ba in saɓaninsa ya tabbata yayi karo da nafsi wannan ƙaunin wujudu huwa, adamuhu husawa, ba zai yi suka akan ijma'in sauran malamai ba إلا karramiya wa الكرامية وبعض المتصوفة نقل عنهم إباحة الوضع في الترغيب tarhib to ga su wanda suka saba hal yutaddu bihim sai ce sai dai waɗansu alkarramiya alkarramiya firka ce daga cikin murji'a mabiya muhammad ibn karram ɗaya daga cikin asalin maganar su shine cewa al-iman huwa al faqat min duni al-ma'rifa in kawai kace la ilaha illallah ko da a cikin zuciyarka baka san me take nufi ba baka yadda ma da la ilaha illallah din ba kai musulmi ne kamilul iman da imaninka da na na Abubakar ɗaya yake ka a su munafikai ma musulmai ne duk da sun ce ah, idza ja'aka almunafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun to su sun karyata wannan ayar su ba sai da idan wato mafhumin kaulin su lazimin kaulihim shine wannan ayar ba daidai take ba inda su sun ce tunda munafikai suka ce nashhadu innaka la rasulullah shikenan an yadda duk da Allah ya ce wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun su wannan ba ba shine a gaban su ba da kuma sa'ifatu wa ba'd mutasawwifa da waɗansu yan sufaye masu sanya suf masu cewa abin nan shari'a tana da al-zahir tana da al-batin al-zahir na awam ne al-batin shine na khassa na na al khawaz wa khassatul khassa akwai shari'a akwai haqiqa wanda ya san shari'a bai san haƙiƙa ba eh, sai ya zamanto eh, fasiki wanda ya san haƙiƙa bai san shari'a ba sai ya zamanto zindiki dole a haɗa biyu hmm? waɗannan masu wannan wanda suka raba shari'a ɗin zuwa biyu cewa akwai kashir akwai lub masu riko da zahir su ne masu riko da kashir suka da suka da ma'arifa su ne suka kai zuwa ga lub to su suna nukila anhum an ruwaito daga wajensu ibahatul wad'i fi targhib wa tarhib cewa ya halatta a babin targhib wa tarhib wato kwadaitarwa da tsoratarwa kwadaitarwa kan ai aiki na gari da tsoratarwa kan kada ai aiki mummuna babu laifi a kirkiro ƙarya a dangana ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam domin wannan taimakon addini ne a nasu zaton wa huwa khatab wa huwa khata'un min fa'ilihi wannan kaulin kuskure ne daga duk wanda ya yi shi na an jahal ba wani abu ne ya kawo shi ba illa jahilci li'anna at-targhib wa tarhib min jumla al-ahkam ash-shar'iyya domin at-targhib wa tarhib kwadaitarwa da tsoratarwa suna daga cikin jumlar hukunce-hukunce na shari'a domin at-targhib ta hanyar targhib idan wani abu ya zo akwai targhib a kansa me za mu ce hukuncinsa a cikin al-ahkam ash-shar'iyya al mustahab in tarhib ya zo me za mu ce hukuncinsa eh? makruh ko haram wanda tarhib ya zo ya zama to mustahab ko wajib hmm? saboda haka kaga kenan a tarhib wata hisa daga cikin hukunce hukunce na shari'a dan haka su tunda ko wanda daga cikin hukunce hukunce na shari'a duk wanda ya kirkiro ƙarya ya zama to kan cewa abin nan ya kirkira ma Allah ƙarya ya jingina masa abin da bai faɗa ba واتفقوا على أن تأمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر malamai ga baki ɗaya sun yi ittifaƙi a kan cewa ganganta ƙarya a kan ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yana daga cikin alkaba'ir manya-manyan zunubai wa balaga abu muhammadin aljuwaini abu muhammadin aljuwaini imamul haramai shi har ya wuce iyaka ma fakaffara man ta'ammada al-kadhiba ala an-nabi sallallahu alaihi yace duk wanda ya kayyama annabi sallallahu alaihi sallam ƙarya da ganganta wannan ya kafirta wattafaqu ala tahrimi riwayati al-mawdu haka zalika malaman hadisi sun yi ittifaqi akan haramcin riwayar hadisi al bai halatta ka ruwaito hadisi da kasan mawdu'i bane kace qala rasulullahi sallallahu alaihi sallam don haka ne me yasa ake kawo su da asanid a cikin littafan a cikin littafan addu'asa da kamar almajruhin da irin su nizanin itidal hmm? me yasa ake kawo su illa makarunan bi bayanihi sai dai yayin da kai riwayar kai bayani cewa wannan hadisin mawdu'i ne haka usulubin malaman hadisi yake amma idan ba haka ba bai halatta karwato alhadisin alhadith al kai shiru ba ka ruwaito shi ka faɗa don a san shi a guje shi a san cewa wannan ƙarya ne ga Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba a yi aiki da shi ba Don haka ne malaman hadisi daga cikin anwa'ul musannafat fi ulumil Hadis kutubul mawdu'at daga cikin nau'i na tasnifi a ilimin hadisi akwai malamai da suka keɓance al-ma'du'a mawdu'at suka yi rubutu a kansu suka tattara su don a san su farkon waɗanda suka fara yi su ne wanda suka sanya su a cikin nasu tafan? a cikin tafan rijal ɗinsu kamar ibnu adi a cikin alkamil fi fa'in rijal shi kawai baya kawo wani sai wanda aka sai wanda ya zamanto ba karɓaɓɓe bane wajen malaman hadisi hmm? al-wadda'un almatrukun almunkarun al irinsu su ne suka cika littafin alkami to kuma kowa in ya kawo tarjamarsa sai ya kawo maka irin alamomin riwayoyinsa na ƙarya in wadda ne sai kawo maka hadisinsa na wadu idan kuma wanda yake matruk ne karun hadis, sai kawo maka hadisansa irin yadda ya kuskure a cikin riwaya ko a isnadi ko a matan dan haka littafi ne da yana da hadisai masu yawa to amma wani dan saboda jahilci sai ka in ya kawo hadisi rawahu ibnu abi yana ganin yayi ya kawo littafi wanda duniya ba taba jinsa ba rawahu ibnu adi fil to a wajen malaman hadisi wannan alama ne kan cewa wannan hadisin rubabbe ne domin wannan littafin ya yi shi ya tara hadisai da hadisan da mutane da ba a yi da su ba suka rawaito hmm, ko hadisin ko dai mawdu'i ne ko dai mawdu'i ko kuma ba'ifun jiddan ko ba'i haka dalika Ibn hibban a cikin littafinsa al-majruhin shi ma sai ga mutum ya kawo ya ce rawahu Ibn hibban fil majruhin to daga baya aka samu shine ibn al-jawzi shi kuma yazo tattara ya rubuta littafin al-mawdu'at nasa a sannan al jawzi shi ma yazo yayi al hmm? a sannan kuma daga baya waɗansu da yawa daga wannan az-zahabi yayi al mawdu'at na ibn al-jawzi waɗansu waɗansu hadisan yayi ya wuce iyaka wajen sa wajen itlaƙin wadda a su bayan ba ba ne to ibn al zahabi ya bayyana su daga baya kuma al-imam suyuti ya zo ya wannan al-mawdu'at na ibn al-jawzi da itidrakat inda zahabi ya yi masa da kuma irin fawaid da ya samu na itidrakat inda ibn hajar ya yi masa a cikin littafansa na imla ya tattara littafin sa mashuri wanda yake kusan shine ajma kitab na al-mawdu'at al-ali al-masnu'a fil ahadith al-mawdu'a sauraka waɗannan malamai da suka yi. wannan nau'i na tasnifi ana yin sa ne don a bayyana matsayin waɗannan hadisai ba wai don a yi riwaya da su don a aiki da su ba hmm? ba ta da yadda za ka je ka ɗauka ka ce ba za a zo a sashi a cikin karatu ba a sashi a majalisi a gaya wa mutane ga a karanta shi don don a aiki don a yi tarbiyya a'a sai dai a sanar a bayyana a yi riwayarsa don a bayyana hukuncinsa wannan bittifa shi kaga ibn hajar gashi kuma yana daga cikin abin nan wanda ake dogaro da su wajen naƙalin ittifak. in ibn hajar ya ce maka an yi ittifak, to shi ahali ne ya san wannan saboda fi'atul ibtila da yake da shi ya san maganganun malamai masu yawan gaske saboda haka idan da inda wani ya saba zai sani to amma yace shi a sanin sa an yi ittifak. me dalilin wannan ittifak din mun san ijma ba hujja bane ijma hujja ne amma dole ijma din sai dogara zai zama tana da madogara madogara wannan ittifaq ɗin shine fadin annabi sallallahu alaihi wasallam man haddata anni bi hadithin yura annahu kadhib fa huwa ahadul kadhibaini aw ahadul kadhibina haka riwayar ta zo bil lafdaini al kadhibaini aw al kadhibina akhrajahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisin a muqaddimarsa a muqaddimar sahih man haddata anni annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda yayi riwayar wani hadisi daga wajena yura annahu kadhib da ake zato cewa wannan hadisin kadhib ne yura ay yuzannu annahu kadhib cewa ƙarya ne fa huwa ahadul kadibain to shi ma ɗaya daga cikin makaryatan biyu ne wato da shi da shi wanda ya kirkiro hadisin da shi wanda ya ruwaito su ne makaryata biyu to kaga kenan wanda ya ruwaito riwayar hadisi mawdu ba tare da bayanin sa ba ya mai da mutum daidai da wanda ya kirkiro hadisin wanda ko ya kirkiro hadisin mun ce an yi ittifaqi akan cewa ya aikata kabira to shi ma wanda ya riwayar kenan kaga ya aikata kabira daga cikin kaba'irud dunu wannan shi ne karshen mabhas akan al-hadith al-mawdu sai kuma al-qismu thani wal qismu thani min aqsam al-mardud kaso na biyu daga kashe-kashen al-hadith al-mardud hadisin da ake raddinsa aksam nawa muka yi na alhadithul mardud kan kisim ismi nawa muka yi muka ce alhadithul mardud asbabur rad eh guda goma ne a sant guda goma ni jumlar nake so ba tafsil nake so ba abin nan bil ijmal a jumlace guda goma ne to mun yi na farko shine shine al-kadhib a kadhibur rawi na biyu kuma shine yanzu za mu karanta shi wa huwa ma kunu bi sababi tuhmati rawi bil Shi shine saboda tuhumar ana tuhumar rawi da cewa karya yayi me bambancin al wa tuhmatu bil na'am na'am eh, a wajen yana karya ga mutane amma bai tabbata cewa ya taɓa annabi sallallahu alaihi wasallam karya ba wannan muttaham ne bil kadi aha na yana saba ma fiqat yana saba ma fiqat mujarradin saba ma fiqat anya A tuhmatu bil kadhib ya faɗi ɗaya daidai ne ɗayan kuma fa na'am a'a na'am a yi rashin adalci shine wannan yana ƙarya a cikin hadisi eh, mutumin da yake wa mutane ƙarya yi kaga babu adalci na'am ahsan ya ruwaito abin da yake sabanin alqawaid as-sabita fi shari'a hmm? tabbatattun usul na shari'a ya zamanto ya ruwaito abin da ya rusa to wannan muttaham bil kabi ya ruwaito da abin da za a ce ai ba yadda zai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana to wannan muttaham shi ake ce ma al-muttaham bil kabi al-muttaham bil kabi in ya ruwaito shi kansa kamata yayi a ce wato abin da ya sa malaman hadisi suka shaddada akan wannan suka sanya shi ma aswa minal munkar aswa wanda yake yawan galab shi ya cewa ya kamata ai ya gane cewa wannan hadisin da ya saba ma shari'a an ya kamata ya tumci kansa in ya ruwaito wannan hadisin ya aka ya samu wannan riwayar amma ya kasa tunda bai tumci kansa ba ya tabbata kan cewa shi ba abin yarda bane wajen riwaya zai karya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba tare da ya sani ba ma'anar tuhmatu bil kadhib kenan wannan yana da muhimmancin kusan waɗannan abin nan din guda biyu mun taɓa mai bayani a nan wajen wa huwa al matruk to wannan hadisin sa shi ake ce masa al matruk shi ake ce masa al matruk in ya ruwaito hadisi ba za a yi aiki da shi ba shi ma hadisin alwadda ya tabbata gare mu cewa bai halatta a yi riwayarsa ba sai an bayyana matsayinsa to hadisin almuttaham bil kadhib fa shi wannan bai halatta a riwaya ta hanyar dangana shi ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba bil lafzi sai a ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai je sai dai kace wa yurwa an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ana ruwaitowa ba tare da ka gawo sigatul jazm ba sannan kuma hadisin wanda yake na al-matruk ba a kafa hujja da shi saboda shi ma yana daga cikin abinda janibin kuskure ya yi rinjaye a kai ya tabbata cewa ba daidai ba ne sannan na biyu ba ya karfafa wani hadisin yani la yi la bihi wa la yu'tabaru bihi eh almaturu la yuhtaju bihi wa la yu'tabaru bihi ma'ana ba to ba za ka yi amfani da shi ba ka kafa hujja kai istin baɗin wani hukunci ba kuma za ka yi amfani da shi ba ka karfafa wata riwayar ka ce ai an ruwaito wani hadisi da irin wannan ma'anar saboda haka a wannan ba'ifi ne wannan ma ba'ifi ne sai su karfafa juna a a hadisul matruk baya zamantowa haka waɗansu suna ce masa al-mutrah afon al-matruh hmm. abi ma'ana as-saqit kenan والثالث المنكر nau'i na uku alƙismu salif eh? alƙismu salis shi ne muka ce mai fuhshul galab fuhshul galabihi huwal munkar shi ne ake ce ma alhadithul munkar ala ra'ayi man la yashtaritu fil munkar qaidal mukhalafa a bisa ra'ayin wanda yake baya sharɗinta cewa alhadithul munkar shine hadisin da ake kayyade shi da halin mukhalafa riwaya wato mukhalafatul rawi ad-da'if liman huwa awsaq minhu domin al-munkar yana da ta'arifi guda biyu <clears throat> wannan ta'arifi na farko shine cewar a idan ar-rawi ad-da'if asalan bashi da karfi kuma bashin bashi da karfi da tashi riwayar hadisi sai saba ma wanda suka fi shi karfi kaga illa nawa kenan illa biyu ga rashin karfi ga saba ga abin ga sabani to wannan shi ake cewa ga sabawa shine munkar wannan shine ra'ayin da yake huwal mashhur to amma waɗansu suna da wani ta'arifi na munkar shine riwayat abin nan a riwayati man riwayatu man fahusha ghalatuhu hmm? tafarrudur rawi alladhi fahusha ghalatuhu rawi wanda yake yana da yawan kuskure da'if ne da'if ma ya raunin nasa yana da yana da yana da tsanani ya zama to yayi tafarrudi ya ruwaito sunna ba wanda aka samu ba a same ta wajen kowa ba sai wajen sa to wannan shi ma hadisin ana ce masa munkar wannan an samu wannan itlaqin daga wajen irin su imam kamar an eh, al imam tirmidhi a ƙarshen littafinsa aljami da magana akan ilal ya kawo hadisi ce wata ran suna zaune a majalisi tare da Imam Ahmad ibn Hanbal sai aka kawo hadisin Abi Huraira aljum'atu alaman man awahu almabitu ila ahlihi juma'a tana wajaba akan wanda zai zo juma'a ya koma hmm, ya zuwa ga iyalinsa a cikin kwana ɗaya wato zai iya zuwa juma'a ya koma ya kwana a gida idan tsakaninka da masallaci za ka iya zuwa juma'a ka dawo ka kwana a gida to juma'a ta waje ba a kanka sai imamu ahmad yake cewa istaghfirillah nemi gafara Allah da kai hadisi da kai ruwayar wannan hadisin wayar ruwaito wannan hadisin ka ji fa yawan an bai ma ji isnadin ba amma yana jin matan din yayin inkarin sa yace istaghfirullah saboda bai taba taba bai taba jin wannan riwayar ba sai aka kawo masa isnadi sai gashi a ciki akwai wani rawi wanda ya ruwaito hadisin imam ahmad yace wannan fulan munkarul hadith abdullah ibn sa'id al-maqbur yace hada munkarul hadith to kaga wannan ya nuna cewa kenan hadisin irin waɗannan wanda yake mai yawan kuskure mun kullum yana ruwaito abin da yake yawanci ruwayarsa kuskure ce shine fahishul galab kenan to in ya ruwaito sunnar da babu wanda ya taɓa ruwaito ta in ba shi ba to bai halatta ma a ambace ta ba bai halatta a kafa hujja da ita ba to shine wannan shi ma yana daga cikin nau'i na munkar alhadithul munkar ya zamanto hadisin ba rawin ba amintacce bane mai yawan kuskure ne sannan kuma ya zamanto da ya tashi ruwaito sunnar ba wanda ya muwafaka da shi a cikin riwayarta domin abin da zaka kula shine cewa idan dai wannan hadisi ne ta yaya za a yi a ce ya tsallake sahabbai baki ɗaya ba wanda ya san shi ba wanda ya ruwaito shi kai kawai Abu Huraira aji zai iya yiwuwa akwai afradus sahaba Abu Huraira shi kadai ya ruwaito shi Abu Huraira yana da almajirai da yawa ta yaya za a yi cikin almajiran Abu Huraira ba wanda ya ruwaito shi sai Sa'id al-Maqburi sai Sa'id ibn Abi Sa'id al-Maqburi kuma sai ibn abi sa'id al-maqburi fiqa sananne ne ta yaya za a ce duk sauran waɗanda suka yi almajiransa sun ɗauki ilimi daga wajensa ba wanda ya rawaito wannan hadisin sai wani rubatsan rawu. wanda an san in ya tashi riwaya kuskure yake shine kadai zai wannan riwaya to ta malaman hadisi sai suke haka suke hukunci haka abin sa abu ne wanda yake abin nan abu ne ma'qul wazi a bayyane yake hmm? qara'in ne wanda suke nuna cewar suna amfani da hukuncin hankalinsu da basirarsu saboda <clears throat> abinda za ka kula a wancan zamanin ilimin hadisi shine ilimi da ake yawo domin tattara shi hmm? akwai daga cikin malaman hadisi da yake cewa hadisi guda ɗaya in ban rubuta shi ba ta fuskoki daban-daban daban-daban da asani wato daban-daban daban-daban zan ɗauke shi wannan hadisin ba hadisi bane ba zan yi riwayarsa ba idan ya zama to kawai sai ta hanya ɗaya kawai na ji shi ba zan yi riwayarsa ba shi yasa za ga wani lokaci yasa za ka rinka ganin imamul bukhari a cikin sahih dinsa in ya kawo maka hadithin malik ya kawo maka daga riwayar tinnisi in an jima kaɗan sai ya kawo maka shi daga riwayar abin nan alƙa'anabi in an jima can sai ya kawo maka shi daga riwayar wani Abdullahi sai ya kawo maka shi daga riwayar wani yana ta fannun a cikin riwaya zai nuna maka cewa hadisin nan guda ɗaya ne amma sai da ya shiga harsan wato sai da ya gudana a harshen malamai ɗai-ɗai-ɗai daban-daban a kowane ɗabaka na rayuwar al'umma a ɗabakar sahabbai sananne ne a ɗabakar tabi'ai to in ma an samu tafarru a wata ɗabaka amma ya kamata ya zamanto yayin da ya zamanto a cikin asirar tabi'in faman ba'adahum ya intisha amma in ya zamanto cewa ba a san shi ba sai ta hanyar wani mutum guda ɗaya wanda kuma bai shahara da neman ilimi ba bai shahara da ba a san shi da cewa ya shahara da neman ilimi da kiyaye ilimin ba sai a tabbatar kan cewa wannan shi ake tuhuma da wannan riwaya to shi yasa idan wanda yake yawan kuskure in ya kaɗaita da riwayar sunna ba a karɓanta amma idan a cikin tsabakar tabi'in ne in a cikin tsabakar tabi'in ne hmm, in ya tafarrus ko bai taɓa ba a san shi da kuskure ba akan karɓa amma idan ya zama to yi baya can ko da baya yawan kuskure in ya kaɗaita da riwayar sunna ba a karɓa tabi'u abin tabi'in da taba'il asba idan ya zamanto a cikin su mutum ya kadaita da riwaya ba a karba wannan shine mazhabar Imam Ahmad kuma da yawa daga cikin malamai sun yi muwafaka da shi a wannan hmm? yanzu kaga Imam Ahmad hadisin istikhara duk da Bukhari ya rawaito shi bai yi shi ba saboda tafarrud din saboda tafarrud tafarrud illa ne dan zai ci ta za a yi lokaci yana baya yayin da ilimi yake intishar a ce wannan sunnar tana nan amma ba wanda zai rawaito ta ce mutum daya hmm? to ala ala ayyati hal munan a wajen nan abinda muke shahidin mu anan wajen wajen almunkar shine wanda yake mai fahishul galab mai yawan kuskure in ya ta da riwaya to hadisin shi ake ce masa almunkar yana daga cikin asbabu sa'an fil hadith hmm? an nakara ɗaya daga cikin asbabun nakara shi ya tafarrudun rawi alfahishin galab tafarrudun rawi alfahishin galab wa kada an rabi'u wal khamis haka zalika na hudu da na biyar a da'ifin jiddan wayan duk da'ifin jiddan ne da wancan abin da suka ba da da suka yi da wannan kusan ɗaya ne a bai saba ba shi tafarrud ne kawai a shi wancan ya ruwaito hadisi kuma ya saba ma wanda ya fi shi ka gani sun yi musharaka wajen ruwayar hadisin amma shi sai ya saba musu hmm? ya faɗa saɓanin abin da su suka faɗa shi ko wannan su sauran ba san hadisin ba ba su san shi ba kamar wannan aljum'atu ala man awahu al-mabitu ila ahlihi ba wanda ya taba wannan hadisi sai abdullahi ibn sa'id al-maqburi su duk ba su ce maka ga hukuncin wane ne zai je yanzu me yasa malamai suke sabani kan sha'anin wane ne wa juma'a ta waje ba a kansa waɗansu aka ce wanda yake tsakaninsa da masallaci tafiyar mul uku ko waɗansu suka ce wanda yake idan dan ya zamanto a cikin alƙaryar yake hmm? kaga saboda rashin sunna shi yasa suka yi sabani to sai kawai wani yazo yace duk zan muku maganin rigima ga hadisi eh? Ta gan hadisi ya tabbata an yi maganin rigima to sai suka yi inkari saboda ba wanda ya taɓa rawaito wannan hadisin sai Abdullahi ibn Sa'id al-Maghburi ina su Malik suke eh? ina su Muhammad ina su Layth wanda aka san su da Sa'id al-Maghburi ina suke duk ba su waito wannan hadisin ba sai wani Abdullahi ibn Sa'id hmm? ka gane saboda haka shi babu mukhalafa tafarrud ne kawai Eh? shi ko wancan akwai akwai tafar akwai ba'af akwai mukhalafa wannan kuma akwai ba'af da tafarru na'am a a duk ɗaya ne matsayin su a duk tsaye ne duk munkar ne duk munkar ne amma shi nan alhafiz ibn hajar yana cewa a fi ra'ayi mallaye shi yashtaritu fi munkar al-mukhalafa wani baya ganin wato sabanin na istilani ne wani baya kiransa munkar sai kira shi za'ifin jidda amma duk dai hukuncin ɗaya ne la yajuzul ihtijaj bihi sahih cewa wanda yake tare da mukhalafa ya fi tsanani da'af din sa ya fi tsanani amma dukkanin su in dai aka riga aka samu nakara ai wannan riwayar wujuduha wa adamu hasawa ba za a ihtijaji ita ba ba za a itibari da ita ba na'am kuma sannan wannan alhadithul matruk da alhadithul munkar din da muka karanta dukkanin su hukuncin su daya duk matsayin su daya ne ifin jiddan eh? dukkan su matsayin su ifin jiddan wa kadhalika ar-rabi' wal khamis hmm? shine man kasurat ghaflatuhu aw dhahara fisquhu yani faman fahu shaghalatuhu shine as-salis kenan wanda wato galadin kuskurensa ya ɓaci ya yi yawa kusan dukkan riwaya in bai kuskure a isnadi ba zai kuskure a matani aw kasurat ghaflatuhu ko kuma gafalarsa rafkan wasa ta yawa ya zama to mughaffal kun san misalin sa shine kamar yadda Humaidi yake faɗa yace abinda ake nufi da man kasurat ghaflatuhu shine wanda zai ruwaito hadisi sai in ya ruwaito hadisi da isnadinsa yace haddathani Malik an ibn shihab an anas ibn malik sai a ce masa la ka malik an urwa an anas sai ce eh haddasani malik an urwa an anas daidan nasa bai san yaye daidai ba kuskuren nasa ya bai san yaye kuskuren ba to wannan shine man kasuwar gaflatuhu mughaffal ya yi daidai bai san yayi daidai ba ya kuskure bai san yayi kuskuren ba an fahimta to wannan shi ake kira kasurat man kasurat ghaflatu haka humaidi yace yace al-mughaffal alladhi kathura ghaflatu alladhi kasurat ghaflatuhu huwa alladhi yuhaddithu an-nas fayuqalu lahu ala khilafi ma haddathahu fayuhaddithuhum بخلاف ما حدثهم أولا ثم يرجعون إلى القول الأول فيرجع معه to wannan shine wanda yake shi ma in yi rawaito hadisi wanda yake rawi haka ne in yi rawaito hadisi wannan hadisin sa munkar ne shi ma da'ifun jidda ba la yajuzu al-ihtijaju bihi wa la yajuzu al-i'tibaru bihi na'am fahu shaghalatuhu yana yawan kuskure a riwaya amma wannan kuwa mugaffal ne ba shi da fitna yani ba shi da fitna ba shi da da kaifin hankali da zai gane cewa wannan daidai ne ko wannan ba daidai ba ne ka gane dai wannan misalin da humaidi ya kawo ah, ina zai gane wannan mutum kayi ka an kawo masa a cikin littafinsa an ce ga yanda yake ya ce a ah, ai rubuta ba daidai ba ne saboda rashin aminci da kansa shi ya san kan cewa fa bai iya ba da aka ce masa ba daidai ba ne ba shi da tabbas cewa ba ba zai ce ma me hujja ka ba daidai bane gan me yasa ba daidai bane shi bai san ma bai ma riskiyan da ma zai gane a ce masa ba daidai din bane kawai ya yarda ba daidai bane ko da daidai ne eh shi na biyun kuskure yake kullum inda ya yi riwaya zai kuskure shi ko wannan in yi riwaya yana nan abin nan salamun salamun zai dauki zafi ya ta riwaya sai ake masa kai riwaya ka tabar ko ba daidai bace A ah, ba daidai bane ko to me daidai sai a gyara sai ya gyara shi bai san ma ba daidai yake ba in ma ya daidai bai san daidai yake yi ba kaga akwai bambanci hmm? shi wannan wato daƙiƙi ne na bin. <laughs> bai san sha'anin riwayar ba ko kaɗan ya ya shiga ciki to wannan wanda yake haka in yi rawaito hadisi ba shi da fitna ba shi da tambihi ba shi da wato abin nan wartsakar hankali wato ba shi da ƙaba in ba ba ruɗe ba ke ruɗaɗɗe yi ruɗaɗɗe wannan wanda yake zai zuwa ya sami ruɗu zai zuwa ya sami mutum saboda girman shekaru ko makamancin wannan a'a wannan shi aslan wato ana yin zance ana yin riwayar hadisin yana can yana kama ta sha'awar wani saboda haka bai san ma abin da aka faɗa ba hmm? saboda haka in ma an zo an ce masa abin da ya faɗa daidai ne bai san cewa daidai din bane in an ce masa ba daidai bane in aya ai wata kiyar zai ce a'a daidai ne dan naji lokacin da malam ya faɗa lokacin da malamin yake faɗan wannan abin hankalin sai ya san wani waje ka gani wannan shine a kathirul ghafla aw zahara aw zahara fisquhu ko kuma fasikancin sa ya bayyana fasiki ya zama tukan cewa ya bayyana cewa fasiki ne yana tozarta ibada yana tozarta da'ar Allah to wanda ya zama to fasikancin sa ya bayyana kaga ba amintacce ne a cikin addininsa ba Allah kuma ya ce wajen shahide min man tarzauna min ash-shuhada wanda kuka yadda da su daga cikin shahid daga cikin masu shaida to wanda yake fasiki bai zamanto wanda ake yarda da shi ba a cikin masu shaida fa hadithuhu munkar to duk waɗannan hadisan su ake ce masa al-munkar al-munkar ismu maf'ul min ankara hmm? ankara na wato abin nan kai inkarin abu kace ba daidai ba ne ba haka bane kace ba haka ne ma'anarsa ai ziddu sawab fal hadithul munkar huwa al hadithul khata sa kuskure ne ba daidai ba ne to asbabun nakara suna da yawa zai iya zaman cewa ai kuskure ne saboda cewa aslan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai faɗa ba ya kirkiro ya zo ya faɗa ko kuma an faɗa amma sai ya zo ya sanya shi ya sanya masa wani isnadi ba nasa isnadin ba duk wani ya daga cikin anwa'un makara na'am eh wannan ɗaya wani suna ne na ba'ikun jiddin na munkar din amma al-munkar shine istilahul mutaqaddimi mutaqaddimi ba ka ji cewa hadha hadithun da'ifun jiddan ba al-mutaakhir wanda su zo daga baya su suka sa masa suna din amma munkar da matruk da matruh dukkan su suna daga cikin aksam din alhadith da'ifun wanda ake ce masa da'ifun jiddan wato wanda raunin sa ya isa matuƙa da ba zai iya yiwuwa a kayan masa da komada ba ba zai iya samu ba za ka iya har hada shi da waɗansu asani dan ka tare da shi har ya zamanta za a iya kafa hujja da shi ba yuqabiluhu al-ma'ruf amma wajen wannan yuqabiluhu al-ma'ruf wajen munkar da yake nan muhalafa eh idan aka samu hadisi wanda ya ruwaito shi za'if ne kuma ya saba ma riwayar fiqat to nasa hadisin na za'if din da ya saba shine munkar hadisin al-fiqat din wanda shine tabbataccen wanda wancan ya saba musu to na fiqat din shine ma'ruf to na'am sannan kuma aiki wata da eh duk munkar ne dukkaninsu munkar ne wanne ne arrabi wanne ne al-salif wanne ne al-salif man fahusha ghalatuhu والرابع من كثرت غفلته والخامس من ظهر فسقه لف ونشرني ايه na'am shi yasa wato <clears throat> wannan kamata a ce abinda muka yi tarkizi wajen fakkun wa'annan rumutsu na littafin kamar lokaci zan za mu buƙaci don mu dan shiga cikin sharhi din da ya katratul amsila amma irin wannan tambayar ita ya kamata dan idan ya zama to kan cewa mutum ya fahimci littafin sosai zai iya karantar da wani eh, domin irin wa'annan littafai suna da suna uslub ilmi ba uslubinsu ba uslubin da ake karanta labarai bane ko rubutun jarida ko majalla yani uslub ne ilmi da kowace kalma idan aka kawo ta kuma ana kokarin a takura ibara kowace kalma aka kawo ta tana da nauyin ta tana da matsayin ta an fahimci wannan din ko na'am na'am eh na'am bid abin nan bidul ma'ruf bidul sawab al khata kenan huwa al khata bidul sawab wanne fa man kadhaba alayya ba man kadhaba alayya ba man haddatha anni eh haddatha fa huwa ahadul ah al-kadhibayn ne haka riwayar take ba kadhabin bane fa huwa ahadul kadhibayn haka yake a cikin sahih muslim ku koma ku muraja a cikin ku koma cikin muqaddimar sahih muslim ku samo inda wannan hadisin yake hmm? wannan hadisin man haddasa anni bi hadisin yura annahu kadhib eh a cikin muslim a muqaddimarsa ku bibiyi muqaddimar sai ku rubuta wannan akhrajahu muslim min hadisi fulan min hadisi abi hurairah ina jin ku rubuta aljuz'u was safa wannan shine aikin ku wajibul manzil hada basit kuna bi na tasihin wajibi wajib har wajen guda biyu insha Allah za a yi tasihi din sannan a kawo na'am na'am na'am da to ni kai nake so ka gaya mu bambanci tsakanin wannan munkar da wanda muka wuce ahsan wancan munkar din da muka wuce shine abin nan a a an aka samu at-tafarrud eh, idan aka samu al-mukhalafa fa ma az ma az wannan mukhalafar za ta zama to hadisin ta munkar eh? wa ma a abin wa ma'a rawi ta zamanto riwaya ta zamanto sha haka muka yi to almunkar yana da yana da tarif har guda biyu wancan munkar ne wannan ma munkar ne dukkanin su munkar ne don me ma'anan munkar haɓa wancan abin da ya sa ya zamanto haɓa saboda shi wanda ya ruwaito bayan kasancewarsa ba'if ne kuma ya saba ma wanda suka fi shi fiɗa ta yaya za a yi wanda sun fi shi hadda kuma sun fi shi yawa bayan shi ko ba shi da hadda yana da rauni yana yawan kuskure ya saba musu sannan a ce nasa shine daidai nasu kuma shine kuskure a yayi mukhalafa amma a nan wajen kuwa abin da yasa aka ce kaga a can wajen a mun yi hukunci da cewa shine yake kuskure ko hmm? wa huwa ghalib shine ghalibuz zan, a zannu ar-rajih shine yake kuskure domin kace ba shine yake kuskure ba kace a fiƙar su suke kuskure shi ko a nan wajen mutum ne wanda yake bisa al'adarsa ya saba kuskure yake ruwaitowa ya saba kuskure ko kuma bai san abin da yake ba ilimin hadisi bai san inda aka sa gaba ba ko kuma addininsa ba amintacce ba ne sai je ruwaito abin da ba wanda ya taɓa ruwaitowa sai shi ba wanda ya taɓa ruwaitowa sai shi sai ka yi da wannan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ke faɗa haka a kai kaka ka kiyasta cikin irin labari kai kanka ka auna ai wai wato abin da ya sake nan wato Mun ka koma ka san menene usul din da malaman hadisi suka suka gina hukuncin su sai ka gane abin nan zaurancan maganar su abin da suka kira shi munkar kenan domin wannan tabbas kuskure ne shi ta zaka ji suna cewa ma balu hadal hadith hmm? la yarwihi min bayni ashabi fulan illa fulan ai ta za a yi wannan hadisin a ce duk cikin almajiran wani ba wanda ya roto sai wani kuma wannan wani ba san shi da ba san shi da kiyaye da kiyaye ilimi ba a ce kuma shi kadai kawai zai roto wannan sunna ina wani yake ina wani yake ina wani yake ka gane wannan shine shi shine tsarikar tunanin su kuma tsarika ce salima mustaqima abin nan maqula na malam wannan man kasurat gaflatu ko da lokacin da ake rahoto hankalin shi yana sai ya faɗa daidai ne zai riga wannan wasu lazim ne falahu ne eh? saboda ka hatta abin da ya ruwaito daidai din ba za a yi itibari da shi ba sai mu kyale shi mu je mu samu wani rawi daban ka gane tunda ya tabbata cewa mughaffal ne ba ba shi da aminci a cikin riwayarsa ba za a amince masa ba tunda shi aslan ta yiwu ya zamanto akwai halin da za a iya karba idan ya zamanto aka tabbatar kan cewa hu sahih to amma shi kansa bai san kitabu hu sahih din ba ma masu riwaya wanda tun da riwayar ai ba wai kawai za a ji a tsinci littafin bane wijada kenan za a yi riwayar littafin daga wajen sa ne to aka tashi riwayar littafin daga wajen sa hatta abin da yake sahih din ne ma shakka yake akan inganci akan cewa sahihin ne saboda haka shi wanda yake haka ba la ta juzur riwaya an ba a riwayar hadisi wato malaman hadisi irin wannan rawi ba sa zuwa su je su su riwayar hadisi daga wajensa sai dan kawai su san hadisin su san cewa ya ruwaito wannan hadisin don koda wani zai zo ya kawo musu shi da wani isnadi babu shi a ciki akan cewa isnadi ne mustaqimi tabbatacce sun san cewa ƙarya yake yi hadisi ne da aka san shi da wani wannan mugaffal din hmm? amma idan hadisin waɗansu sun riga sun ruwaito shi ai da mata haka ake gane cewa ba zai tasiri ba idan da kamar a ce wato riwayoyinsa littafinsa riwayar da yake ta yi muwafaka da riwaya ɗin astiqat eh? to a lokacin nan aka duba wannan sai a ce to wannan duk da an san shi da gafla to amma kitabuhu sahih eh? kitabuhu sahi saboda an ga yayi imani ya isa matuƙa wajen muwafaka da amintattun masu riwaya a ba ma za a rinka wannan sai ya zamanto idan aka idan ya riwaya idan min kitabihi ne idan daga littafin sai da sai a karba hmm? yawanci dole zaka samu wata karina in ma ya zamanto cewa akwai wani daga cikin ruwat da in ka ga yayi daidai da sauran fiqa to riwaya ta zo ta hannun wani ne wanda yake ya san shi ya san shi ko kuma yayi riwaya da littafin sa hmm? amma galiban irin waɗannan wanda suke man fahimta galatu ne amma wanda yake mughaffal da ya ka samu wanda har in dai malaman hadisi sun tsaye da kan cewa mughaffal ne ana samun wata hala da za a karɓi riwayar sa yawanci masu kuskure ne shine ake samu kan cewa akwai waɗansu halaye da riwayar za ta zama to mustaqima na to subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk sallallahu wa sallama wa baraka